صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قوله كالسدر أصل النبك مخبود مكا kaga ya shirya yau gaba ɗakwa ya faɗi an faɗi an bar masa kayansa to kasidiri baiti da biyu ko ya gano shi kasidiri aslun na makdudun kama maka na shauki min samarin dawi kaga lokacin da yake kantawa sai kallo <laughs> sai kallo nazari yau ya yi amfani abdullahi sannan bacci bai yi ba ya saki bacci ma makocinsa ba a yabansa sai ya shekara da yatsu to da ka karasa ba a yabansa ake cewa sai ya shekara da yatsu a shijarun jannati ala nau'aini itatuwan aljanna nau'i biyu ne النوع الأول أشجار lahana نظير في الدنيا itatuwan aljanna suna da makamanta a duniya كالسدر دين والطلح والنخل والرمان والأعناب أكو إذن في الدنيا فهذه تشترك مع أشجار الدنيا بالاسم سنة مشاركة da itatuwan duniya a suna fa sidiru wannan ma sidiru wancan ma sidiru sunan suka zama iri ɗaya amma a haƙiƙa da bambanci wancan a lahira wannan a duniya kowanne ka tsaya isa bambanci hannun bil ismi walakin taktalifu anha bil haƙiƙati wal kayfiyya النوع nau'i na biyu? ليس fi الدنيا min hushai. akwai ‘ya'yan itatuwa, akwai itatuwan da babu wani abu, laisa shay'un في الدنيا منه ولا يعلمه إلا الله تعالى والصدر والنبق إن كتك كالمومن karatun kowa da kowa ake ba da mai can wanda ita fi da nisa da wanda yake kusa-kusa duk za a yi musu karatun da ba laifi ka sai kakka ga ƙaton littafi ne za ka iya malamin ina bayyana komai jairin irin nasu ka ce da sidiru da na bako kuma bi ma'ana wahidi da ka je kana shan wahalan bambanci an bambance maka wanda ba dole ne a bambance ma ba fasidiru dunya lahu shauqun na'am wa sidirul jannati la laysa fihi shauq babu kaya ciki qawluhu أو أنه شجر البوادي موقرا هزوا كرشي ويا شيء أي من يسن شروف da dai ba kun ɗauki hanya ba kila shajarul talhi icen talhu huwa shajarul mawzi shine icen ayaba wakila at-talhu ba ayaba bane ba huwa gairu shajaril mawzi talhu ya ike bal huwa shajarul bawadi itatuwan daji ne can cikin inda sahara take inda ake samu su farar kaya su addu'a masu kaya zako zako kaman allura ko kaman basillar بل هو شجر البوادي lakin ɗalhul jannati kai dai ɗalhul janna yaktalifu anhu kenan ɗalhu na da ma'ana biyu in ma a ce masa ayaba ne wa in ma a ce itatuwan can daji ne wanda ba a shuka su daga wa zai kawo ɗunto gida ya dasa <laughs> ana neman kai da shi ko shuka shi wa zai kawo farar ƙaya ya shuka ta gida wa zai kawo addu'a a shuka gashi dai ana dan sha amma ba bishiya ce da ake kiwon ta za a samu kuɗi ba in amma ba shuka ta kai ba sai ta aka ce isan ƙauye ai yadda ai maganar nan ba gyara a ciki itatuwa galiban in ka shiga daji ko ga sunan shukan Allah sai dai kai dai nan gaba kaman irin misalin yadda aka gano amfanin zogale To wata rana ana iya ce to ai ƙwayoyin aduwa ana neman aduwa in an jika aduwa aduwa kwara ɗaya za ta kai miliyan ɗaya. Ƙwallo ɗaya saboda amfaninta da aka gano maganin kaza ne. Da lokacin za ga noman aduwa ya taso da shuka ta kuma tana tsira. Kama yanzu da ba san amfanin ta ba can in ma ta fito maka gona sare ta kake. قوله وكذلك الرمان والأعناب والنخل زوا كرشن بيتي فأهل الجنة لا لا يحتاجون أن يسعدوا لأخذ الثمار بعض بكاتا هوا don tsinko ‘ya'yan itatuwa. Kaga yanzu kai yayin da kuka hau ruwa da da ruwa a sama kowa ya tsinko tashi. kai dai ba za ka tsingota ka ba ka iyakacin kamar rarraba amma ka ga ko sauran mazajen da suka bi da yamma yamma yamma yamma kaman ka dangare yadda je karshe ana sako sako ina ji a ah, canza ne shi ko da ya hau ya yi ta maza aka goranta masa ya ga wannan ya hau ya ga wancan ya hau ke kai ni ma dai ku riƙe min ƙafa sai ba wanda zai riƙe maka ƙafa in za ka hau hau ya hau da kyar ya tsaya a mararaba in na ga dama zan je can je ba wani gahagu to kaga da a ce akwai tsoron wancan zai je yi ɓallo mana tsorowa maimakon aiki jifa kai ku kana tsakanin mararraban ishe to ma a ba hawa yi aiki kawai je nemi abun da zai baka amfani maimakon ka ce to tun da akwai itatuwa a aljanna bari in koyi hawan icen duniya saboda itatuwa na na aljanna in dinga hawa ce kai can ba a hawa ba wahala a can icen umartacce ne in ka kalle shi can sama ka ga ayaban da kake sha'awa kana kallon shi ka yana tsalfawa yana fashi sai yau kasa in wankan na ƙarshe ne wanda sai an yi abu na zai da tsayin ƙasa haka je kusa da shi ka taɓa ka tsinka ya sake bullowa daga bishiyar ba sai ka je wata bishiyar ba a duk kowa duk abin da ke nuna a nan za ka same shi ai dole wannan aljanna mai tsada ce kyakkyawa ce za a ce dole ta yi tsada sil'atullahi faliyatun li annaha jamila amila cikakka ce sau da kanan dole gana da tsada da wanne kuɗi ake sayanta lokaci ake bata da dukiya ka duk a ka ba lokacin ka gaba ɗaya ka bayar an yadda ka ɗan ɗebi ka kaɗan da za ka nemi abin da za ka ci tunda ba a son kai bara kada ka zauna ka ce to za ka yi ta sallah ka yi ta azumi albashi a taimake ka a zo a bayan Allah na bukatan su samu ladar su dinga bakan ce asha asha fiyayyen abin da za ka ci ka ci sana'an hannunka hey, ka ci sana'ar hannunka ba abun da za a baka ba ba abun da za a baka ba wanda sana'ar hannunka ne ya kawo an kawo ɓangaren sana'o'in daban-daban imma noma wa imma kiyo wa imma sana'a wa imma kasuwanci. To wannan fiyayyen abin da za ka sana'ar hannunka. To, to, to, daga nan an baka to don an ce sana'ar hannu za ka to ba za ka ɗauki sana'ar ka ba lokacin gaba ɗaya ka ba wa sana'ar. Ah, to Allah kuma ba. ما خلقته إلا ليعبدني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني saboda haka nan ba ka tafi kai ta hidima hidima musulunci ina ga musulunci gaba da lokacin da ka kata da shi a shiriri ta balla musu rijalu la tulhihim tijara a cikin Saudara da yes aduna, la ya tajuna an yas'adu li akhadhi thimari wa yatakallahu su yi takallahu ya su sha wahala mithla ma fi ko dawani kusa kusa suke as-samaru dani so da wani littafi sai tsinka kusa-kusa yake su daga nan itatuwan kusa suke ya na alaiha min duni ta'abi kama ƙala ta'ala qutufuha daniya abun tsinka su kusa-kusa in kallo kake so ka yi haka shi kenan bishiya sai ta cilla ta cilla haka daina ganin ta ta zo ma daidai kusa da inda za da nije wannan yaya da zan samu wani ita sai ta juye ta yau haka to wannan ɗan kashi shiga gona aljanna shi za ka fito sai dai da aka ce kawai zama za a yi khuludun abadan ne yi isa lokacin zai isa a yi duk abin da za a yi ka zauna wata da watanni a cikin gona kana yawo kana kallon 'ya'yan itatuwa daga nan kawai ka ji abin ya ishe ka yanzu ka gaji yanzu ka gaji kawai yanzu ina ina zuwa nan ne za ka tafi kowa da irin abin da yake so sai ka juya sa sai dole ne nan guri ya tsada ko yanzu misali a ce maka yau yaro yana son ya ji daɗi zan da ya zama babba ai sai ya yi aiki ko kana shirya wa yaranka su ji daɗi <laughs> ba kuɗi za ka tara musu ba jefar da su daji ta shi ne za ji daɗi suna ƙananan na su tafi makaranta su koyi hulɗa da jama'a su koyi wahala su nema su rasa su gwamzo su wahalu to lokacin da suka yi hankali sun fara mallakar ɗan abin kaza ke to zo a tafi da kai dama an tura ka can ne ka goge to tun da ka goge shigo gida ko mallam bello eh? amma in ka da daga duniya ka ba su su ci abin da suke so su sha abin da suke so su abin da suka ga dama su zo mu ka mu ke so da ka sa su a makarantar ka ce je ku samu makaranta samu wa ɗanka makaranta je ce to gashi gashi na ne ko bashi ya zubar da mutuncinsa ya gama an jima in je shi ce makarantar ba a karatu makarantar ma ba ta da kyau ba ma malamai a ciki sau da kana canza masa makaranta an ka ce to shi kenan ai ba komai za da kai karatun ko ce e ga makaranta a wuri kaza ce e to ai mai makarantar kanin alhaji bature ne har ji bature makarantar nan kada ka ce ba komai ba komai ni shi a je a fashe ce to abada bai zama na arziki ka cuce shi kuma ka cuce don dai ba zai ba ka horar da shi abin da yake to shi za a yi masa rigar da yake so ita zai sa yadda ya ga dama ka zai ce a waka to je yi da kayanka daga yanzu ka je ka samu yadda za ka yi ka yi abin da ka ga dama mu gani in ka yi kafin ka yi abin da ka ga dama ai na son duniya ba za ta karɓe ka ba lokaci guda a haka sai ta taka ka tukuna in kuma ta ga dama ta raine ka ta raine ka ta raine ka lokacin da ka fara zama ka za ta culla ka ka faɗo kai rugu-rugu da mai hankali dama ba baka ka hauta ba ga abin da kake so baka yi shi ba don kafin bai da tabbas duk mu bar wannan wazi ne ya riga shiga mutum da ka ga wata gaba sai ka fara wazi ina ne ba kwatofu daniya ne shi ne ce ko kariba gaulo ko shi mana haza walau وما له في هذه الدنيا إلى آخر ما قال أي آه، هذا النوع الثاني ونم بنجل النبي وهو ما ليس له نبي في الدنيا ما إذن سكم وانا سأنجي تنظالم لا يعلمه إلا الله ما عين رآه قوله يكفي من الدنيا isti'dadi e qawlu ilahina zuwa ƙarshe kirga su maganan Allah ta ishe mu kirgawa yani in shakalani wa qawluhu wa utubihi mutashabihan fil lawni halifal ila ƙarshe yace qawlu qala ta'ala wa utubihi mutashabiha masu kamani. ولهم فيها أزواج مطهرة suna da mata masu tsarki kaga wannan ko ba komai da mata na da hankali ya ishe su ana son mace mai tsaftar ba a son kazama ba a son kazama in ka ga miji yana son mace a wannan an ka bibiya tsafta take da shi tana tsaftace jikinta tana tsaftace kayanta tana tsaftace ɗakinta ba ta barin ‘ya'yanta na fi fitsari barkatai tana jego in ka shiga ɗakin za ka kawo ba jego take ba to dole ka ga duk inda mutum ya je ya dawo yana so ya dawo ɗaki to amma katar da ɗaki kata kata ita watsa watsa sunan wani wani inda kuke zuwa kuna magana me sunan shi wani harisu inda kace eh, salam ya shiga wa me kama ka je ka sake bata sunan kaga wa wa wata ko menene to sunan shi kenan ka je kullum ka zo ka tada ita wasu wata wata ita kata kata mu zo mu zo firke in ta In akwai tsari ta ji kana zuwa ta ɗauki bargo ta shimfiɗa a kai ta shimfiɗa ka yayi ba komai ai kaza kaza ce a in an buɗa fa fito To ita kanta ai haka take, ita ma da ta kana zuwa ne ta kunshe kanta ta kunshe kaza, kan nan muru muru, jikin nan muru muru ga sabon ɗinki a kai, ga turare a kai. Wata ɗin kenan ai. Hmm? To kaga aka ce matan aljanna ba aka suke ba ba wasu ba ne ba. Azwajin mutahhara. Shi isa idan duniya ta ƙi nemi lahira kai haka ka ga babu kai haka ka ga babu to ka ta yi babu ne bi lahira abuka fal abokan فالمتشابه ما كما دجونا كلا متشابه في اللون مختلف في الطعم وكلا متشابه في الحسن وقيل متشابه لما في الدنيا في الاسم سكيكما ولكن يختلف عنه في المعنى والطعام كما قال تعالى وأتوا به متشابها ويشبه ما في الدنيا من الاسم ولكن يختلف عنه في الطعام والثمرة ففيه ثلاثة أقوال gobe a ji su